tunda na yi munyi yi da kai ka gaya mana gaskiya ka ki gaya mana gaskiya za mu sa ka kai rantsuwa ga alkur'ani ko ba ka bari ba gaskiya ne wannan gaskiya ne gaskiya ne dama haka Allah ya tanada idan mutane suka zo suna gaddama akan abin da yake ba gaskiya ba to dole ne ɗaya yi rantsuwa gaskiya ne ma ba ma alkur'ani musa a je ka je kai rantsuwa don haka ina dogari ina dogari ga ina dogari ba sa shi je je a wallahi mun yi zo rantsuwa gaskiya ne tashi mu yi dan talaka mutane ba sa tsoron Allah to in ba haka ba ka duba mutane kiri-kiri akan karya mutum ya rantsuwa da alkur'ani ga nasir daga rantsuwa da alkur'ani ga yana ya zama doya gaskiya ne tana can hajara na toya shi ina gaya maka sannan ko wani babun mamaki ka duba habu shi ma ya ƙari ya yi rantsuwa da alkurani kan ƙarya ya zama keke na fef yana nan a cikin gari ai kiran ga ma abokinka nasu kawai ka sani ni kaina nan ni kaina nan da kana gani na rantsuwa da qur'ani ne ta maida na haka eh. ah na dogari ga wannan gaba kuma fa da to mu je harakin sai Assalamu ah, alaikum. Ah, ranka shi daɗe. Gaskiya wannan rantsuwa na fasa ta. To akan mi? Ah, ba zai yiwu a ce wani ya zo ya rantse akan ƙarya ya zama doya. Ya kake mai koran kai. Wani ya rantse akan ƙarya ya zama keke nafe. Wani ya yi rantsuwa akan ƙarya ya zama jaki. Yanzu yana can ƙauye ana ɗaukar ana ɗaukar taki da shi. Kana nufin yanzu ba za ka rantse ba? A'a, ba zan rantse ba yana bi na kuɗi gaskiya.